وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومتنا شدة نا وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 daidai da ɗaya ga watan shida kenan sabon wata shekara ta 2017 meladiya muna cikin sura mai albarka suratul an'am aya ta biyar kenan za mu tashi na'am فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقرير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم الآيات لقوم يعلم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم رزقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون waɗannan ayoyi da yake sun shafi ayoyi ne na maka ubangiji yana ƙoƙarin bayyana wa duniya matsayinsa da irin ayyukansa da yadda yake jan hankalin musamman waɗanda ba musulmai ba su fahimci ikonsa da ƙarfinsa da cewa wannan rayuwar gaba ɗaya shi yake tafiyar da ita ba daidai ba ne a bauta wa wani Allah ba daidai ba ne a riƙa roƙon wani Allah ya kamata a ba shi haƙƙinsa shi shi kadai da yake faɗin ayyukan da ubangiji ya yi don ya ja hankalin halitta gaba ɗaya su fahimci matsayinsa ta yadda duk abin da ya same su su zai iya yaye musu idan mutum ya jahilci Allah ya ta shiga wahala wallahi ba zai iya kiran Allah ba ba zai iya roƙon Allah ba sai shiga yana biye biye ta wahala kuma yana ciki amma idan kika san Allah wahala da za ki sha ta jarabawa ce kafin jarabawa ce yanki misali wani hadisi annabi ya ce wanda talauci ya faɗo min fa anzala habin nasi sai ya ɗauki talauci na sai ya ma mutane da roƙo yake ganin su za su yaye masa su za su taimake shi sai maza ya ce lamta sudda faqatuhu har abadin abada bukatarsa ba za ta kushe ba bukatarsa ba za ta biya ba amma wanda ya kai wa Allah bukatunsa bai gaya wa kowa bai shirin yake ta gaya wa Allah Allah kai kadai za ka iya Allah ka yaye mu Allah abin nan ya fi ƙarfi na ya ubangiji in ba kai ba za mu iya wa, to annabi ya ce wallahi Allah ya yi kusa shi ku an ya'tiyahu bil bilfarar ajilan au ajilan ko kusa ko nesa bukatar ki za ta biya iyaka da aka ce nesa jinkirin da Allah ya yi wata jarabawa ce domin idan kana kana yin addu'a ana biya ma bukata nan take sai ta kanta sai matsala akwai matsala wani lokaci Allah yana so ya ja maka lokaci saboda farko wani lokaci yana sanya saurari muryarka ke mumina ce ke baiwar Allah ce Allah yana so ya ji wannan muryar ta ki kina ya Allah ya Allah kina marere ce mishi din nan amma ba ya so ya ji dan da sai biya shi mishi bukatar ki saboda a rufe bakin ki maza amma ki biya ki tafi ba a san ki ne ko mun gane wani lokaci kuma ubangiji ya jinkirta miki ne saboda lokacin ya biya miki bukatar zai zama fitina gare ki sai ba za ki gane ba sai daga ba dan adam bai san komai ba bai san me zai faru ba an jima bai san me zai faru ba gobe to sai a biya miki bukatar sai ya zama miki bala'i sai kina san abu ne Allah kuma ya san wa huwa sharrul lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wa asa an takrahu shay'an وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ان الله يجي يسني مو بمسني بمسني با sai da ka yi kokari mu san girman Allah mu san darajar Allah mu san ikon sa akan komai wallahi zai iya ko babu abinda da ya gagara Allah tabaraka ta'ala ku ji abin da Allah yake inna Allah faliqul haddi wan ubangiji ta ala shi yake tsaga kwaya an san kwaya kwayar da yake nufi kwayar gero kwayar dawa masara shinkafa alkama da duk dangin abin da mutane ke amfana da shi wajen abinci me yake nufi da yana tsaga ta ubangiji ta ala shi yake tsaga ta a cikin ƙasa idan an shuka har ta ta yi wa mutane amfani kin je kin ebe eh, yar masara dan kaɗan a hannun ki kin zuba a ran san ma kin tona kin zuba san ma kin tona kin zuba dan Allah ya aka yi bai tsaya ba ya lalace a ƙasa kin yi wani aiki ne a gurin kai dan kin zuba taki kuma ba ki sa taki ba zai fito to ya ke miki wannan aikin a ƙasa kin biya shi ne nawa kika ba shi ko ɗaya ko kwabo to yanayi maka wannan ƙoƙarin don Allah kuma ya zubo ma ruwa daga sama ya maka ban ruwa ya fito da shi kuma amma yi ce ka ba da zakaya ka jawo shi ko ba haka bane ka ce ni gaskiya fin ƙarfi za a yi Allah don me na zuba an shuka ta kuma sai sai na da zakka ko sai na yi sadaka wannan akwai fin ƙarfi ciki ba ma nawa kashe ruwan da aka yi ma bai ruwa da shi nawa aka sarrafa maka ba da turan da ya isa ya sarrafa maka kwayar tana cikin ƙasa ya zo shi yake juya ta ya sarrafa ta har ta zama ta zama ciyawa ta fito ka zo kana murna to wannan tsaga makan da yayi aikin Allah ne sannan ba ita kaɗai ba wannawa da nawa nawa kuma ita ce malamai suka ce duk abin da ba kwaya ba wanda yake fitowa irin su ciyawa Allah kada ya san kwayan su yanzu ciyawa waye noma ta waye shuka ta bishiyoyin wannan da muke gani waye shuka su menene irin iri na maina da muke gani a gari ko kin fita daji kiga bishiyoyi iri iri wannan kargo ne wannan kuka ce wannan kaza ce wannan kaza ce dan Allah waye saka wannan irin ya shuka ta kin san ma ya ce ta fito shekara nawa da fitowa ma ba a sani ba kawai ganin ta aka yi to daga jikin bishiyoyin ubangiji shi yake fito da waɗannan abubuwa kuma wani abin yana da amfani wani abin magani ne wani abin ci ake yi kuma yayi ne don shi ya amfana saboda bayan da ya halitta ne a bayan ƙasa za su sha iskar bishiya za su yi amfani da bishiyar kuma ya ba su hankalin da za su gano wannan bishiyar maganin ciwon ciki ka ne wannan bishiyar maganin ka ne wannan maganin ka ne a ina ka rubuta a jikin bishiyar cewa maganin ka ne babu to wallahi Allah ya game mana komai shi ta an ya kama mutum da hujja zai kama shi inda ya bi shi ba sai ta yi kurgul hayya min almayyiti shi yake fitar da mai rai daga matacce wa mukhrijul mayyiti min alhayy ya fitar kuma da matacce daga rayayye me ake nufi da wannan magana malamai suka ce daga jikin ruwa wanda ruwa ba mai rai ba ne Allah ya halitta ɗan adam kamar an fitar da mai rai daga rayayye ruwa ɗinnan kowane iri ma'ul mani daga na Allah ya halitta dan adam ai shi wannan ruwa da ya zuba a cikin mahaifa yaya aka aka halitta mutum da shi ma baki sani Allahu akbar matattan abu ne aka rayu dan adam daga ciki ko kuma kwai ne yanzu kwai matacce ne an ji matan sai shiga mai rai ya fito daga ciki la ilaha illallah wai kyankyasa ce fa za ta yi ta kwanta a kai ta kwanta a kai kazar kawai kwai ne in kin fasa ruwa kai za ki gani amma idan ta kwanta a kai kwana ɗaya kwana biyu ta dudduya shi a cikinta a ruwan cikinta ta kwanta sai sai shiga mai rai ya bullo ul subhanallah zalika taqdirul aziz al alim wannan aikin Allah ne duk duniya ba wanda yake haka wallahi ko nawa za a biya shi ba za ki iya yi sai kin jira wannan kazar ta yi kwancin sannan ubangiji ya fito da 'ya'yan wannan aikin Allah ne sannan kuma daga matattun ma Allah na fito da rayayyu daga rayayyu ya fito da matattu duka wasu kuma malamai suna cewa wannan fassara ta ma hada da a fito da musulmi daga kafiri ko kafiri daga musulmi ko kuma daga musulmin a baki shedanin yaro ko shedaniyar yarinya ki buga ki kada ki raya ita hankalin ta ba anan yake ko ba haka bane in kika ga wani yaron ya fanɗare sai kiga albasa ba ta yi halin iyayenta mutanen kirki shi kuma ya zama shaidan wallahi wannan duk aikin Allah ne amma kuma akwai abin da sakaci ne irin wannan na iyaye kila ba a yi tarbiyya ba kila ba kula ba kila an nuna gata yar gata ce ɗan gata ne ɗan hajiya ne ba a yi masa faɗa ko ba haka man sai shiga mutum ya lalace kuma daga ba abin ya zo ya dame ki kuma duk da haka za ki ga hajiya na san shi in an taɓa shi sai ne fa a daina taɓa min shi na ruwan ku da shi zo nan zo ka karɓi ga ɗan dubu biyu da ya ka kashe dan Allah ma ka yi a hankali <laughs> ba za ta yi masa faɗa ba an an kama shi an kai shi police station a guje za ta tafi ta zai ta belinsa wai sau ne wannan so ne amma ta riga ta cuce shi Allah ya kiyaye me muku wannan aiki waye shi dan Allah zalikumullahu wancanin ku me muku wannan aiki fa shine Allah ba wani ne muku wannan aiki ba Allah ne fa anna tufakun to da Allah ya ake karkatar da ku kuke zuwa kuke kiran wani ba shi ba kuke bauta wani ba shi ba kuke roƙon wani ba shi ba kuke ma tunanin wani zai iya ba shi ba falikul isbahi ga wani aiki na Allah idan kana cikin dare sai gari ya waye a hankali kana ganin gari na sha gari na budewa rana na fitowa wane ne wannan aiki yake tsage safiya ta shigo cikin duhu shine falikul isbahi Waje ja'ala al-layla nan kuma ya sanya dare ya zama lokaci na nutsuwa subhanallah sai ma kin fito karfe biyun dare ko fitsari mutum ya fito karfe biyun dare sai ya ji gari ya shir dan adam duk ya fanta sai dai dabbobin da sun tabbatar dan adam ya yi barci su kuma a lokacin suke sarayawa don kara kashe su sai ki ga ta zo har ɗakin ki baki sani ba ko ba haka a lokacin yanzu ina jaba da rana tana jin motsi tana jin hayaniya tana jin surutai ba za ta fito ba amma idan sauya ɗauke an yi shiru ta tabbatar an yi bacci sai ta fito tsera ma ya fito da ne komai ya fito na sirrin Allah ta bari ko ta'ala shi sa Allah kaɗai ya san me dare ya kunsa ce wallahi dai wa ma wasak na rantse da dare da abin da ya kunsa ya kunsa abubuwa ɗaya kuma a lokacin an nutsu za ki iya tashi ki wani aikin alkhairi ko ki aikin laifi ba wanda zai ganka me yasa barayi sai da suke tashi su yi shigar burtu su zama su rufe idanuwa su tsallaka gidajen mutane kila ma dan makwabcin su ne baki sani ba sai hajji ya nuna miki wata bindiga kuma wallahi kin san shi kila da zai bude fuskar da shi ce la ilaha kai ne wani kina fadin haka kuma har bai shi zai fa dan ya san kin gane shi sai da haka ko kin gane tafiyar shi ko kin gane wa yake shirin in za ki yi cewa ba zan bayar ba ki ce wallahi ba zan bayar ba ko ba ka bane in bara ya durgo ya ce ban kuɗi ki ce babu zan kashe ki ki ce to kai ma mutuwa za ka yi ko kuma sai dai mu mutu tare zan fa kashe ki to mu mutu tare ko ba haka ba shi wani abin da ƙarya ce kwanan nan a hanyar wudil wasu wasu wasu fulani sun sai da shanu suka taho da kudaden su mai dubu ɗari da hamsin mai dubu ɗari biyu mai kaza a wannan yanayi da ake ciki ya sai da sansa bayan magariba duhu ya fara yi wasu yan iska suka tare su a sai duk katako ne ma hannunsu ba bindiga ba suka kwantar da su ana makala musu katako kuɗi ko a harbe ka mutane suka ta ba da kuɗi wani ba fulatan ya ce wallahi sai dai a kashe ni <laughs> ya ce shi ba zai ba da kuɗinsu ba sai ya lura da kyau ma katako ne wallahi kawai sai tashi ya fujji sai sai da mutane aikin banza katako ne ma ba bindiga wasu wallahi haka mutanen suka ruga a guje eh wasu sun gudu ba a kama su ba wasu kuma an kama to kun ga dai alayin halin kada tsoro gaba ɗaya firgita mu ba fata ake ba Allah ya tsare mu daga zuwan fatacen dare da'u fatacen dare Allah ya tsare mu da babu shaka mugaye ne wani ko sanda ne hannunsa zai iya rafta miki ko da babu bindiga saboda ba su da imani duk mai imani ba zai tashi karfe biyun dare ya tafi neman abinci ba shi a lokacin zai tafi neman kuɗinsa mutane na bacci zai tashe ka ya ce hajji ya tashi sun yi baki <laughs> wani irin baki da daddare na eh barayi ne haka suke cewa kuma wallahi wallahi da a najeriya shekara talatin da ta wuce a nan arewa ba mu san waɗannan abubuwan ba shekara talatin arba'in ba a waɗannan abu ba ɓara wai ƙarare ya fito irin ɓarayin da ake da su ba su san ɗan kina batun za su gama komai ba su sani ba a ɗauke muke waya alamini aljihun rigar da kika cire a yi maza a fita da shi ta shiga babu kaza ba a tsorata shi ba to amma yanzu saboda lalacewa me lalacewa ta ƙasashenmu yanzu a unguwarku kafin shiga dan sanda ya shigo patrol da daddare shekara nawa ake yi na rantsa da Allah yanzu idan aka zo gidan nan za a yi sata a nitsa za a yi a nitsa iyaka ko a ce ku kawo wayoyinku a ce kuma ku kwanta kila ma sai sun dafa abinci sun ci akwai barayan da har ban daki ya shiga ya wanka ya ce a shi ruwa a shi sabulu ya shiga ya wanka a cikin ban daki shi suka shiga kitchen suka hada abinci aka bude firij aka dauko lemu aka sha sannan suka kirawo mai gidan da matar gidan suka ce ai koma aka yi mu kashe ka yace ga kuɗi ga ni yace ba ma san ko kwabo ai koma aka yi mu kashe ka yace dan Allah ku hakuri suka ce ai inda muna san kuɗin ka da za mu karba mu an riga an biya mu to sai matar sai wata jaririyarta ita ta ce ce wata karamar yarinya sai mata ta ce dan Allah dan girman Allah ku kalli wannan yarinya karama idan kun kashe shi kuka banni da ita ban sanya da tarbiyyar ta za ta tafi ba dan Allah ku taimaka dan wannan yarinyar wallahi babban nasu kawai sai rahama ta gumi sai sosai ya zo mishi sai ta ba komai ku kyale shi ku kyale shi yace to amma muna son wannan motar taka ya ce babu laifi ya kawo mukulli ya ba su da za su tafi sai ce amma akwai security barin cire muku security da yake ciki ya ce in kun tafi za ta mutu sai ya cire musu security suka tafi da suka je bayan kwana biyu wallahi sai suka kira shi a waya saboda gari ya waye ya je gurin yan sanda ya yi report sai suka ce mun ji kaje ka ga yan sanda wai mun zo mu gidanka mun yi kaza mun yi kaza mun tafi da motarka to wayanda ka gaya ba za su tsina na maka komai ba da ma Allah ka gaya da ka samu sauki <laughs> to ai dole ya je ga yan sanda suka ce mun ji ka police station kaza da kaza ka gaya police station kaza suka ce wai na yan sanda ba abin da za su tsina na mu saboda sun san kila ma da sanin sa ake komai wallahi shine ya dawo sai bayan kwana biyu sai suka kira suka ce ka je guri kaza ka dan motar ka ba mu amma idan ka tashi zuwa ka je kai kadai wallahi yana zuwa ya ga motar an tana majiri da mukullinta an bude mata kofofi sai suka kira shi a gurin suka ce muna ganin ka ka shiga ka dauki motar ka ka tafi kun ga wannan wannan ya ce tsorata to Allah haka ya tafi kuma har yau bai sake jin su ba to ala ya halin duk waɗannan abubuwan da ba mu san su ba a ƙasar mu sai daga baya lalacewa ko me za a yi 'yan sanda ba ko an gaya musu ma ba za su zo ba sai sun tabbatar barayi sun bar gune sannan za su mutanen gari kuma an kai ihu ma a banza wallahi wani na fitowa za su harbe shi za su kashe shi ubangiji Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka tsare rayuwar mu baki daya fa Allah ta'ala duk shi yake muku wannan aiki falikul isbahi shi ya tsaga wayewar gari gari ya waye kuka shiga cikin haske waje ja'ala al-layla sakanan shi ya sanya dare ya zama nutsuwa والشمس والقمر حسبانا رانا da wata kuma ubangiji ya sanya su suka zama ababen lissafi yanzu ba dan rana da wata ba ba dan rana da wata ba da ba za su iya gane yau nawa wata ba da ba za su iya gane yau shekara kaza akai kaza ba ba za su iya gane kuma date da za a yi daurin aure nan gaba ba na fata an gane wannan rana da watan suna taimaka mana wajen sanin lissafi dan adam ya san yau nawa ga wata yau kwana nawa an yi kaza yau shekara kaza kenan yau ne wani ya cika shekara kaza sai albarkacin wata da rana amma Allah ba haka ba za a rika tafiya ne da ka blindly haka da a makance ashe kun ga wannan rana da watan ma kenan dan mu aka yi hidima Allah ya mana aiki ya mana <clears throat> subhanahu wa ta'ala zalika taqdirul azizul alim wannan ai kaddarawa ce tsari ne na al'alim na al'azizi mabuwayi al'alim masani shine wa shine Allah wannan tsarinsa ne ba tsarin kowa ba ne to wanda yake da wannan ikon bai kamata a bauta mishi ba sannan kuma yau shekara nawa da ganin ki da ranar nan da wata ɗin nan kin taba ganin sun yi fashin aiki yau rana ta ki fitowa inda dan adam ne yake wallahi sai wajib gaji ko kuma wata ran agogo ya tsaya rana ta tsaya tak wata ya tsaya ayi ayi ayi mota duk ta ba tana tsaya ba ko yau ta fito daga kamfani ya ta baka matsala kuma ayi gyaran ayi gyara a kasa ganowa to da wata da rana aikin Allah ne wato aikin wani ne ba Allah ba wallahi tallahi da wata ran sai sun tsaya tsayawar ma a kai sati guda bata fito ba an kasa gyarawa ta lalace sai sai an ba da cin hanci to amma ina Allah mun gode maka babu abin da baka yi mana ba wallahi kuma duk wannan dan mu bauta ma alhamdulillah Allah ya yi mu musulmi mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah iya karfin mu iya iyawar mu iya abin da za mu iya wallahi shine babban gata da zaki wa Allah ki wa kanki kuma wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma kun ji wani wani gatan kuma shine ya sanya muku taurari a sama taurarin nan da muke gani shi ya sanya mana gasu nan dai ba za ki irga su ba an tabul. waye zai iya irga su su so nawa ne da haka ba za ki irga su ba Dan haka ya sanya su ne saboda wata hikima farko dan su zama kwalliya da sama in aka bar saman da daddare ba komai ba za su yi kyau ba na biyu sai anan ya ambaci dalili ya ce litahata ha shi ma na yi muku su ne don amfaninku ku rika neman ganewa neman gane hanya da su ina ma'anin neman gane hanya ba shi ne ya ce wa bin ya hata dun wa alamat wa bin najami hum dun mutanen da ba su da agogo ba su da agogo to da me suke gane gabar da yamma da kudu da arewa idan mutum ya bata a dokar daji kun san da duniya garuruwa 'yan kaɗan ne kafin ki zo kano a da wallahi za ki yi tafiya daga nan zuwa jigawa ba shiga gari ba daga jigawa sai ki je Bautu ba shiga wani gari ba garuruwa 'yan kaɗan ne babu ƙauyuka daga so da babu mutanen ba yanzu abin da ya sa kuke ganin nan gaba sai Kano ta haɗe da jigawa in Allah ya raya ki da rai da za ki shekara ɗari biyu nan gaba sai la za ki ga haka za ki ga da a yi magana ake ta badala cikin badala duk bayan waje babu gidaje an riga an kewaye kanan to ina gindin badala tun daga wajen kofar nasara iyanan ne cikin birni to yanzu zuwa nan kilomita nawa ne zuwa gaba kilomita nawa ne kafin ki kure Kano kudu da arewa da in za ki je ne wallahi daji ne za ki ga kina ta tafiya a daji ko tora ma duk daji ce ba wani dadewa ba ne to yanzu har ki je wudil ba za ki rabu da gari ba daji daga nan har wudil za ta haɗe da wudil yanzu a nan gonakin duk an sai za a yi kamfanin nika za a yi gidaje haka amerika ta zama yanzu a amerika wani gurin za ki sai a jirgi sai ki tafiya daga nan zuwa kaduna da a cikin gari kike gurin ofis ɗinki yana can kaduna gidanki yana nan kuma a cikin gari ne a amerika jiha ɗaya kawai sai ki ganta ta kai girman najeriya duniya kullum ƙaruwa take tana faɗi tana yawa kafin a yi miki aure da ke nawa ce ke kadai ce da ke da mijinki yanzu ko ko nawa ne a shekara nawa <laughs> kina da yara biyar kila a shekara shida ko bakwai yara biyar a cikin shekara bakwai yanzu kun zama ko bakwai haka ne ko kuma mutuwar da ake ba ta kai samuwar da ake ba yawan mutuwar da ake yi yawan kika je asibiti ya yana za a haifa suna da yawa in kika je makabarta mutum nawa za a binne ba su da yawa ba su da yawa amma haihuwar da ake tana da yawa kullum ana samun population yana karuwa da in yan najeriya miliyan ɗari ne yanzu sun doshi miliyan ɗari biyu ko da haka duniya karuwa take kullum to amma da yake mu mun san cewa allah ne mai ciyarwa mai shayarwa wannan yawan jama'a da mutum ne yake fi da su ba zai iya ba ke ma gidanki da ke kike fi da kanki wallahi ba za ka iya ba mutum ɗaya za ki ga ya rike mata uku mata hudu yara sha biyar yara ashirin da jikoki da wasu ma suna fiya karkashinsa ƙarƙashinsa shi kaɗan inda wayansa ne da dabara ba zai yi fi da wannan jama'ar ba amma ba wayo ba ne ba dabara ba ce shi sa 'yan boko ne ba su da hankali ɗan boko bai san haihuwa ɗan boko bai san yawa za ki ga ɗan boko mai kudi amma ɗansa ɗaya ko biyu in ka ce ka ƙaro da ce kai mana wannan rayuwar ayyayan suka yi waye matsala ne sai da gani yake shi yake ci da kan bai san cewa waye da dabara ba ta biyan mutum ba akwai wanda shi shi kaɗai ne cikin sai ne masa wahala akwai wanda kuma ga yaran ga zuriyar kuma yana ci da su babu wahala sai raka wallahi abin da ake nema albarka sannan kawai ki iyayen ki wajen tarbiyya kar ki ji tsoron kar ki tsorata kudin makaranta dai Allah zai bayar full fees <clears throat> Allah zai bayar kuma wasu yaran ba za ki gane albarka su ba ma sai nan gaba yara suna da amfani wani ma ba zai gina gida ba sai ayansa sun zo sun masa wani ba zai je maka ba sai yayansa sun zo sun masa su za su kai shi maka ce baba ki tashi an biya miki maka ki ya biya miki maka ko ba haka bane da ba ta haihu ba fa sai dai ki ji a salansa kawai ana yi mu da wanda muke nasiha kawai a yi tarbiyya ki daji da kulawa iyayenki da roƙon Allah amma kar ki ji tsoron 'ya'yan wallahi ko gudano ne Allah ya kawo amma su zanto masu tarbiyya Allah ubangiji ya samu dace Allah kuma ya tarbiyyantar mana sai ubangiji ta'ala ya ce ya sanya muku waɗannan taurari litaha ta biha don ku rika neman gane hanya idan mutum da ya kalli taurari ya ɓata wallahi da dare yan ya kalli taurari zai gane nan ne gabar nan ne yamma kuma taurarin kala biyu ne akwai masu tafiya ko da dindindin suna ne to ya san masu tafiya ya san marasa tafiya ya san in ka ga tauraro guda kaza a guri kaza to gabar ne an ce kuma gabar zai to sai shiga ya canza hanya da kuma ya bata a dalilin taurari sannan ba zai iya gane lokacin sahur ba ta hanyar agogo ba ba shi da agogo sai ya kalli taurari in ya ga sun zo daidai guri kaza zai ce to asuba ta yanzu bai wuce kamar in musulmi ne sai amfani da ayoyi ya ce kafin alfijir ke keto za a iya karanta izu ɗaya wallahi zai gane haka suke ganewa mutanen da za a iya karanta izu ɗaya ko rabin izu sai ma zai ci abinci saboda hankali da Allah ya ba da yau da kullum laita ta dubi ha fi zulumatil barri wal bahr dan ku rika neman ganewa a cikin duhun sarari da duhun kogi idan kun shiga kogi ma gari ya rikice muku ina ne gabar ina ne yamma za ku farko je ku ta zirara tafiya a kogi da kun kalli taurari za ku ce ai ga hanyar sai ku canja hanya kad fassalal ayati kai haƙiƙa mun rarrabe muku ayoyi da ya kamata ku gane Allah amma liqawmi ya'lamun ga mutane masu sani ga mutane masu ilimi wannan aya waɗansu malamai na kafa hujja da ita da cewa ashe ya nuna miki ilimin astronomy ba laifi ba ne suna ta miki ilimin tasayir ilimin gane lokuta da yanayi ta hanyar taurari ba laifi ba ne tunda Allah ne ishara zuwa ga haka kuma musulunci ya yi a gano yau lokacin sallah zai shiga karfe kaza ta hanyar kallon taurari da rana da sauransu da yanayi a gano yau ana sa rai za a yi ruwa a kano yau ana sa rai za a yi ruwa a kaduna za a yi ruwa a abuja za a yi ruwa a lagos kamar da bashin ƙwarya duk wannan da me ake ganowa da ilimi ba haram bane ba gaibu bane abin da haka hana shi ne gano halin da mutane suke ciki ta hanyar taurari ba yanayi ba gano halin da ake ciki wani ya kalle ki ya ce kina cikin matsala kaza saboda tauraro ya kaza ko wanda ya miki sata kaza ne ko an sace miki kaza ko kaza wannan haramun ne wannan dan duba kenan mai duba haramun ne amma wancan ilimi har wanda ba musulmi ba za shi ga suna yi musulmi yana yi kuma ke ma idan an koya miki za ki iya ilimi ne kawai yau a ma'aunin sexual kaza ko sexual kaza ko kaza za a yi kaza na fata an gane to wannan ba laifi ba ne ke ma za a iya koya miki ke saboda haka wannan ilimin babu laifi lura da wannan aya sai ainihin wato misalin aya ta gaba ubangiji ya ce wa huwa allazi ansha'akum kuma idan ba ku sani ba har yanzu ubangiji shine ya kirkiro halittar ku ansha'a bima'ana khalaqakum shi ya kirkiro halittar ku daga ne min nafsin wahida daga wani rai kwaya ɗaya tilon duk duniyan nan daga annabi adamu ne shi ne rai kwaya ɗaya min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustauda shikenan akwai wanda mustaqarrun tabbatacce ne zai tabbata wannan ran ya tabbata ya ci gaba da rayuwa wani kuma a ajiye shi gefe guda ya mutu ko ba haka bane saboda haka akwai wanda zai zo duniya a yau ya koma akwai wanda zai yi sati ya koma akwai wanda yan kwanaki ya koma wani kuma zai shekaru da dama ubangiji ta'ala shi ya san matabbata shi ya san ma'ajiya inda zai ajiye mutum kowa da inda ubangiji ta'ala ya tsara mishi rayuwarsa daidai da lokacin da ainihin wato Allah ya tsara mishi na fata mun gane saboda haka akwai wanda zai tabbata bayan ya fito akwai wanda kuma ba zai tabbata ba shine fa mustaqarrun wa mustauda sai ubangiji yace qad fassalna ayati kai fa mun yi bayanin ayoyi sosai daki daki liqamin yafqahun amma ga mutane masu fahimta masu ganewa ba wawaye mahaukata ba na'am وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قرمان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان متبعا وغير متشابه نعم. انظروا ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء وبنجد شيء يسوكر daga ina mina sama'i daga sama me ya saukar ma'an wani irin ruwa to da ya yace daga sama ba ana nufin wannan saman da muke kallo ba ko mun fahimta kun ga a cikin suratul bakara me yace ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina'a ya sanya muku sama ta zama gini to wannan was samaa din yana nufin waccan sama da muke gani ya sanya mana ita ta zama gini a saman mu to da ya faɗa haka sai kuma yace wa anzala minas sama'i ma'an kuma yake saukar da ruwa daga sama to ba watan saman kuma yake nufi ba ko mun fahimta me yake nufi yana nufin da daga saman mu ruwa yake zuwa amma ba daga watan saman ba fa saboda shi ruwan yana da limit idan kika hau jirgi ma ana wuce shi za ki hau sama can kika lulluke to za ku wuce hadiri ku wuce gurin ruwa kuna can a jirgi a nan ƙasa ana ruwa ta kuma babu ruwanku ruwan ba ya taɓa ku kun wuce gurin shi da haka girgizan Allah yace yana nan ne bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa wallahi da za a harba shi rashi zuwa gurin ɗan sama jannati ai suna zuwa suna zuwa to a ana wuce zuwa. ruwan kenan an ce ruwa ya zo daga sama ana nufin daga saman mu shi sa aka ce ya hau kan beni sai a ce tana sama ki je ki same ta tana sama wata saman take a saman duniya sai ba watan saman da muke gani ba to nan da Allah ya ce yana sauko da ruwa daga sama karki dauka daga watan saman da ake gani a kawai da yana nufin daga saman mu duk abin da yake sama da ke sunansa sama a larabci a sama abin da ya ɗaukaka a saman ki to shine ubangiji ya saukar da ruwa minas sama'i daga saman mu daga sama da mu yake nufi ma'an wani irin ruwa Allah ya saukar to kun ji da ya saukar da ruwan fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka tsiro da wannan ruwan shine bihi nabata kulli shay'in tsiron duk wani tsiro na wani abu da na kayan lambu kayan marmari da na kayan hatsi da su dawa da kayan duk abin da ake noma shi har ma su dawa har ma su wanda suke rayuwa a cikin ƙasa irin su doya da dankali da makamantansu sun ga wani ba a sama suke fitowa ba a ƙasa suke rayuwa cikin ikon Allah kin yi shukar ga ganyen a sama amma doya tana ƙasa sai an tono ta la ilaha illallah to duk wannan da ruwan sama ubangiji ya muku wannan fa akhrajna minhu khadiran sai muka fito muku da kwarran abubuwa abubuwa kore na ganye na lantur, na salat na kaza na kabeji duk da ake ce na sidima na ainihin ya sunanta kokumba duk wannan daga Allah suke fitowa daga wannan ganyen kore din na kuri minhu habban daga nan muke fito da kwayan rakiman kwayar da take tuttura take haɗe kamar dawa da gero ga sandanta a dunkule za ki iya irga kwayan nawa a jiki in kika yanko kan dawa ba za ki ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ki irga da wannan ba amma Allah ne ya san yawanta tana da iyaka da za ki zauna wuni ɗaya da rabi ki ce bari irga kina turowa da kwaya ɗaya biyu uku in dai ba ki bata lissafi ba <laughs> da ba za ki bata kuma amma za ki daɗe ko wannan fa zangarniya ɗaya kenan ina kuma idan kwano ɗaya ne kwano biyu ko buhu da yake ci za ki irge shi zai irgu amma ba a ja lokaci za ki gaji to wannan su ake kira mutarakiman akwai kuma waɗanda suke ba mutarakiman ba su ne an itace wanda kawai tsinkowa za ga gashi nan gwanda su ba mutarakiman ba ne abarba ce mangwara ne kina tsinkar su ɗaya biyu uku kina tsinko su ba mutarakiman ba ne wa minan nakali min tsaliha daga irin su dibino daga irin hudarsu shi ma ubangiji ya fitar da kinwan su ne kinwan abubuwan da su kuma a rarraba ba wato tsinko su ake daniya ga sunan ma kusa da ku sai mutum ya rika tsinkowa wa jannatin ga lambuna lambu min anabin na inabai wa zaitun ga na zaitun inabi da zaitun war rumman da rumman subhanallah mutashabihan ko mushtabihan wa ghairi mutashabih mushtabihan Ya yi kama da juna sai ka ce na aljanna da Allah ya ce ta wa uto bihi mutashabiha yan aljanna za a kawo musu kayan marmari da irin su rumman din nan irin su asal din nan idan aka kawo miki a faranti kika ci kika ci kika sha kika sha kika ji zaƙin su da yanayin su kina gana kin goge hannu sai a kawo wani wanda za a kawo din sai ki ga ai kamar irin na ɗazu ne ta a ci dai ki tana sawa a bakin ki ji kai wannan kuma wani irin ɗanɗano ne da shi mai ban mamaki sai kin gama shan kin goge hannu sai a kawo wani sai ki to wannan irin na ɗazu ne sai a ci dai ki ji kina gatsawa sai ki ji wannan daban shine wa utubihi mutashabiha a launin gashi iri ɗaya amma kuma wajen ɗanɗano sun bambanta wannan sai aljanna Sai sa wanda bai shiga aljanna ba ya shiga uku wallahi ya lalace kuma Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka samu dace Allah ka samu cikin aljanna cikin matan ciki inda <laughs> mutum ba zai fito ba ubangiji yake mustabi wa ghairu mutashabi wannan rumman da zaitun din sun yi kama da juna wasu kuma suka ce ana nufin bishiyoyin akwai wanda sun yi kama da juna wasu kuma ba su yi kama da juna ba shine mustabihan wa ghairi mutashabih unzuru ila samarihi dan Allah ku kalli idan ubangiji ya fito da dan itacen ku kalli dan itacen ku kalli bishiyar in mangwara ce ku kalle ta in lemo ne ubangiji ce kalle shi idza asmara idan ya ya'ya wa yan'ihi da yadda ya nina wane ne ya da shi ya fito da ya'yan kwaya nawa kuma ka shuka idan mangwara ne kun gani inna fi zalikum wallahi a cikin wancan nan ku cikin wannan bayanai da aka yi muku la ayatin liqawmin yu'minun akwai abin tunani akwai aya ga masu imani da kar mutum ya sandare duk waɗannan kauni da muke gani ubangiji yana yin su ne don mu tsaya mu yi tunani don mu tsaya mu lura don mu tsaya mu san Allah tabaraka wa ta'ala mun gani na'am aya ta gaba Allah ya وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم نعم. سبحانه وتعالى عما يصفون نعم. بديع السماوات والأرض أنا يقوم له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء الجن أما abin mamaki sai gashi waɗannan kafirai sun sanya wa Allah kishiyoyi na aljanu wa khalaqahum kuma shi ubangiji fa shi ya halicce amma sun sanya wa Allah kishiya kishiyar ma abun abun mamaki daga cikin aljanu shuraka aljinnu suka suka sanya wa Allah kishiyoyi wai na aljanu wa kharaqu lahu bani wani abun mamaki da rashin hankalin sai kuma suka tsago wa Allah suka kirkiro wa Allah wai Allah yana da ƴaƴa banina wa banat Allah yana da ƴaƴa maza da mata wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata banina wa kharaqu lahu banin wa banatin bi ghairi ilm suka ce Allah na da ƴaƴa suka danganta wa Allah ƴaƴa ba tare da ilimi ba ai shi ƴaƴa da muka yi bayani yanzu me yasa ake neman ƴaƴa ba dan su taimake ka rayuwa ma. kana sa rai su zame maka albarka ko kuma ba komai ma dai za su riƙe maka addu'a kuma su kansu ƴaƴa ma ka kalle su ƴaƴanka ne akwai daɗi ado ne kwalliya ne ma wallahi ka zo cikin gida yaranka na rungume ka baba sannu da zuwa zaka tafi tune maka bai bai Allahu akbar akwai abin da yafi wannan wani yana nema da kuɗi ya rasa Allah bai bashi ba baiwa ce ba za ki gane baiwar ba ce sai in baki haihu ba yau shekara ki goma a gidan miji sai ki dan fara miki gori kamar ki kika yau kanki ga sanan ta ki ta haihu a ah! to yasa ce ta ki <laughs> Allah ne mai bayarwa sama kan haka kila karenta kishi ya haita fari miki surutu da ba'a uwar miji in ba ya sa ban ba ta kirki ba ce sai gashi nan dai an zauna har yanzu <laughs> kai da Allah ka yi kokari ka karo aure ko kuma ka sake ta ka aure wata Allah ya kiyaye ubangiji ta'ala yace subhanahu tarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ubangiji ya ɗaukaka amma yashirkun amma yasifun gabarin abin da suke siffanta Allah da Allah ba shi da yaya badi'us samawati wal ardi shine ta ya kaji sama da ƙasa dan Allah mai zai daɗa wanda ya kaji sama da ƙasa yana san yaya dubu in yana san yaya cikin duniya ba zai ba to me zai da yaya me yake nema a gurin yaya zai kufa ne shi Allah ta'ala ya kufa ya kasa aiki anna yakunu lahu walad to wai sai ina ne ma zai samu ɗa da suke cewa yana da ɗa annabi Isa walam takun lahu sahiba ba shi da mace ta ina ya samu dan an taba samun da ba mace ne idan mutum ya zo ga shi nan gwauro ne shi ba shi da mace ya zo ce ai an mun haihuwa za shi ga shi to ta yaya <laughs> ya aka ce ma haihuwa ina matar taka ce wallahi sa'a ce kai daga Allah ba ni da mace amma na haihu <laughs> an mun haihuwa gobe suna <laughs> kun ga ba zai yi ba sai da haka hankali zai tashi to shine Allah shi ta wai ta ina zai samu ɗa gashi ba shi da mace to kiristoci da aka ƙure su aka ce kuna cewa Allah yana da ɗa kuna nufin maryam matar Allah ce sai suka rasa abin faɗa sai suka ce eh ba matar shi ba ce amma dai ai kun san kuma ai kamar bahaushe ne ce wai ɗan kasuwa yanzu kasuwa ce ta haife shi sai mu ce ba ita ta haife shi ba ga dan me kuke cewa wai dan kasuwa ne wani dan kasuwa ne sai muka ce kai baka da hankali baka da hankali da aka ce dan kasuwa ai hausa ce kai kuma ba ba hausa bane sai ka tambayi hausa me suke nufi da dan kasuwa kai kuma da kace Allah na da dan ai wannan mutum ne ka danganta wa Allah sai kai bayanin ta ina ya samu dan ko ba haka ba shi ko kasuwa yau zaka iya cewa na bar kasuwar in dai jari ne na hakura da kasuwancin na batta sama kai ka ce Allah babansa ne ta ina ya samu ɗan to wannan ba su da hankali masu faɗin wancan magana ubangiji ta ala ya ce wa khalaqa kulli shay Allah shi ya halitta komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma babu abin da bai sani ba Allah masani ne ga dukkan komai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Eh, tambayar da yawa ah, tambayar farko take cewa ni ce ban da lafiya sai muka je asibiti sai aka bani maganin ɗigawa kuma ga azumi zan iya sakawa ko da rana amma maganin yana shiga min har zuwa makogaro maganin ɗigawa eye drop ko na kunne ko na ido baya ɓata azumi ko kaɗan ko kin ji hamaminsa a ki ba abinci ba ne duk abin da za ki ji shi a makogara ba abinci ba za ki yi shakar kirfa ta mura za ki yi sakar rob ko mansalata a hancinki duk wannan ba abinci ba ne abin da ya tafi makosa ta hanyar ruwa ya shiga hancinki ya wuce miki shi shi ne yake kare azumi an gane ko amma duk wani kayan waɗannan abubuwa na shaƙa na menene na turare ba abin da yake malam ya halatta mace ta auri wan mijinta ko kuma namiji ya auri yar matarsa yar matashi agwalansa kenan fa yanzu kamar ke ce babar ki tana aure a wani gida wannan mai gidan ba baban ki bane in ya ce ke ma ina son ki na aure za ki yadda <laughs> sai ki ce kai baba ta fa kake aure ba kin ga ba zai yi ba kuma ko mutuwa babar ki sai ba zai aure ki ba sai riga kin zama yarsa har abadin abada na fata an gane to amma tambayar ta farko tace wan mijinta haka ta ce ko uwan mijinta ya halatta ta aure shi eh in sun rabu da kanin sun rabu da kanin za ta yi auren wa na fata an gane dama ai muharrami ba adana ne ba muharrami bane shi sa ma aka ce bai halatta shigo gidanki ba sai da izini kanin mijinki wan mijinki waɗannan ajanabai ne ba za su shigo gidanki kai tsaye ba sai kin yi shiga ta mutunci kin sa hijabi kamar da za ki fita waje sannan sai ki bude kofa ki ce wane ne shigo shi ma kuma annabi ya hana shiga su ko da sai idan mijin yana nan mai gidan yana nan yayansa yana nan to sai shiga amma kar ki ce ai kanin mijina ne ai yayin mijina ne irin yanayin shigar ki ce ya shigo a wannan haramun ne kanki a bude ki ce ya shigo daurin zanin ki ya kirje ki ce ya shigo daga ke sai gajeren wando ki ce shigo <laughs> ya halatta Allah ya kiyaye malam ne hukuncin macen da ta sha maganin hana zuwan al'ada don ta samu ta yi azumin ramadan ga baki daya ko kuma aikin hajji babu laifi azumin ta yayi aikin hajin ta yayi sai dai kawai abinda malamai suke cewa da za ki zauna haka ba ki sha maganin ba ki bari al'adar ta zo shi ya fi ki sha azumi ki rama bayan sallah shi ya fi me yasa Allah ya san da lalurar kuma ya ce an sha ɗin a rama na biyu shan magani ke tare wani abu da ya zama is natural zai ya zanyo miki wani matsaya shi wannan jini jini ne na ɗabi'a bai kamata hana shi fita ba ba ciwo ba ne ba rashin lafiya ba ce jini ne wanda Allah ya kaddara na ɗabi'a duk mace za ta fitar da shi na fata an gane to bai kamata a tare jini na ɗabi'a ba tunda lokacin ta ne yayi ko ba su da wani amfani a su to in kika tare su zai iya sababa miki ciwo Allah ya kiyaye wallahu a'lam malam da Allah a yi mana jan hankali akan yadda mata suke mayar da masallaci kamar wata kasuwa ko gidan biki da surutu mara amfani sannan a yi jan hankali ga matan da suke zuwa sallar tarawi da yara su yi ta surutu kuma suna tsallaka gaban masu sallah ko guje-guje Allah ya saka malam da to duka ne waɗannan abubuwa abin jan hankali ne mace ta zo masallaci ta girmama ɗakin Allah ta yi zikiri ta yi ibada ta yi magana kasa kasa da murya tan za ta yi magana da wani kada to guri ne na daga murya al-Imam al-Bukhari a cikin Bukhari yayi babu hukuncin daga murya a masallaci yace in ba da wata lalura ba zai kamata ba annabi ya ji wasu suna daga murya a masallaci ko sayyidina Umar ya ji wasu suna ɗaga murya a masallaci sai ya kirawo su ya ce daga ina kusa kusa daga ɗa'ifa muke mu ba yan gari ba ne sai ce wallahi da yan gari ne ku yau da jikin ku ya gaya muku in ji sayidu na umar lau kuntum min ahlul baladi ya ce a kuma da yan gari ne ku da na ji muku ciwo tarfa'ani aswatu kuma fi masjid rasulullah kuna ɗaga muryar ku a masallacin manzon Allah a ce ya nuna cewa dai bai dace ba amma magana ƙasa ƙasa wadda ta dace kuma ta halal ba ta haramun ba babu laifi sannan kuma shi ma zan zuwa tarawih shi da abin da zai ja hankalin wasu a yi ƙoƙarin kautar da shi iya iyawa wanda ya fi ƙarfin mutum kuma sai barwa Allah wallahu a'lam Allah ya mai da malam gida lafiya malam wallahi sai ne ta yin addu'a amma naga ta ƙi karɓuwa da Allah malam a taimaka min da addu'a don Allah to kamar da muka yi bayani a takaice na farko shi yiwa wa Allah kyakkyawan zato Allah ya ce mai karbar addu'a ne kuma karbar addu'a sifarsa ce idan kika gaba ta karbin ba to kar ki ba shi laifi yi kokari ki dawo laifin gare ki kila ni ne ban yi wani aiki da ya dora min ba na bar wani wajibi kila ni ma ya ce yi kaza na ki ki tubin bincikar kanki kila ni ma na saba masa shi sa ya hana ni kin ga a lokacin za ki sake rankwafawa ki sake tuba kila kuma ni ma ya jinkirta mu ne zuwa wani lokaci kila kuma ya bani yanzu ba alheri bane kila kaza kila kaza kila ma ina haramin ne duk zai iya yiwa sun ma zakarar rajul ya tsere safara a sha'ata gabara ya mudu ya dashi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu wa malbasuhu ومشربه وغذي فأنا يستجاب له الله يكيي تكرشي تشير على مالم أتيا ندى الدعاء domin mun fara yin jarbawa Allah ya sa mu dace to wannan duka dai mun yi masa addu'a ubangiji Allah ya ba su sa'a Allah kuma ya sa a dace Allah sa karatu ya zama mai albarka mai amfani ubangiji Allah ka karba azumin za ka je ta ko ta da jikokinta suka biya mata maka bana za ta bi aikin haji tana roƙon addu'a ubangiji Allah ya tabbatar musu da tafiyar Allah kuma ya sa su je a sa Allah ya sa ta zama karɓaɓɓiyan Allah kuma ya sa tana da rabo wajen tafiya din waɗanda ba su je ba su ma Allah ubangiji ya kaddara musu zuwa Allah ya sa mu dace ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين